Nazarin talaucewar jihohi sha biyar na Najeriya da mujallar Economic Confidential ta yi bai zama abin mamaki ba bayan tabbacin jihohi ashirin da bakwai ma ba sa iya biyan albashin ma'aikata. Mujallar dai ta nuna kuɗin shiga da jihar Lagos ke samu daga cikin jihar yarin jaya duk abin da jihohin Najeriya ke tarawa. A key component of this administration's change agenda is the development of a diversified non-oil sector economy. mataimakin shugaban najeriya yemi osinbajo ke faɗar muhimmancin tara kudaden shiga fiye da dogaro ga kuɗin fetur daga tarayya osinbajo dai na magana ne a taron yakar cin hanci da rashawa a lamuran kasuwanci ta teku masanin tattalin arziki abubakar ali ya ji hankalin jihohin yadda za su samu sa'ida daga wannan kalubalen canjin da aka samu a gwamnatin tarayya to ko kusa ko a jiki bayi a jihohi da ƙananan hukumomi kuma idan ka duba tsarin shigan kuɗin ƙasar nan gwamnatin tarayya tana samu ne ne kashi hamsin da 'yan kai kusan kashi arba'in da sauran nan ya kan je ne gwamnatin jihohi da gwamnatin kananan hukumomi ban yi tsammani jihohin nan an samu jiha uku ko hudu ba wanda suka shigar da wannan tsarin tsa din saboda haka kowa ya tashi maganan da yake maganan shugaban ƙasa buhari maganan gwamnatin tarayya kuma ba haka yake ba ya kamata a hankali ya karkata zuwa jihohi da kananan hukumi inda yake akwai kuɗi na kason da ake samu kuma a duba yaya za su yi yanzu su gyara kuɗin da za su samu na cikin gida abin ake ce mata internally generated revenue su fara biyan bukatunsu tun da kuɗin mai ya karye da yake kokawa kan abin da yake gani ya jawo koma bayan tattalin arziki a wasu jihohin arewa maso yamma sanata sa'idu dan sadau ya ce akwai illar yan fashi da makami da barayin shanu Allah ya shirya ya tsare mu ba ta hannun kokarin da sojojin suke yi to masu ta'asar nan famu da sun watsa kowa daga cikin ɗan sadar da kewaye ƙauyuka suna nan sun baro ƙauyukan sun komo cikin gari suke zama ba su inuma ƙauyukan su domin babu wanda ya isa ya je gona shi inda ta kai kimanin kilomita tara rabanta da gari ya je ya nome ta za a zo da bindiga a halbe shi sai da ya ruga da gudu in kwana shi na gabai tsere a nasa ɓangaren gwamna rufa na jihar Kaduna ya nuna damuwa ga kashe zuciya da wasu 'yan arewacin arewa ke yi na rashin rungumar sana'a da za ta iya tallafawa wa kuɗin shiga mutane su samu ita ma gwamnatin ta samu. Mun fito da doka cewa a daina bara. Babban dalilin da ya sa muka fito da shi na farko me yasa a ƙasar nan musulmi bahaushe ma ne ke bara akwai abokina banife shekara yanzu talatin da ɗaya sani muhammad lauya ne a nan gari ya ce mun jiran da ka kawo mun banife ɗaya na bara zan baka naira dubu ɗari a lokacin 1985 ya mun wannan magana har yau ban samu ɗaya ba don ina neman shi in karbi kuɗi na bahaushe ne kadai ke bara wannan dai kalubalen kuma da tattalin arzikin na jawo tsadar kayayyakin masarufi inda kuma ba wadatar kuɗin saya don rashin yawon kuɗin a tsakanin al'umma nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya